Rundunar 'yan sandan Najeriya ta girki jami'anta a muhimman sassa kamar mahaɗar tituna da rigakafin gudanar da zanga-zangar juyin juya hali daga wasu ƙungiyoyin da'awar tsaro da demokuraɗiyya. Dama babban sufetin 'yan sandan Muhammadu Adamu ya ce wannan zanga-zangar ta juyin juya hali tamkar neman kifar da gwamnati ne. ba mamaki matakan ne suka sanya samun cinkoson motoci a wasu titunan gefen Abuja da a baya ba a fi samun hakan ba da rana tsaka. Akalla dai wata kungiyar tattaunawar musulmi da Kirista da jagorancin Fasto Samun AS Dole ta gudanar da taro da nuna rashin amincewa da zanga-zangar. Taron a masaukin baki na majami'ar Katolika da ke anguwar Zone 6 a Abuja ya buƙaci masu zanga-zangar su janye matsayinsu da bin matakan tattaunawa don warware abin da ke damun su. In ka san farkon makarkici baka san karshen shi ba. Farko da su gan shi kamar abin da wasa ne amma wa'insu su shiga ciki su mai da shi wani abin masifa masifan da kana ganin shi nan kake ai masifa in ya fara kaɗan kamar wuta ne sai ya cinye gari gaba ɗaya so mu muna ban murya cewa a dakatar da wannan abu musamman ma kamar mu daga arewa akwai damuwa da yawa suke kasan arewa wanda in an bari wannan suka faru mu ne zamu mu fi shan wahala a kai mun ba na kungiya gaba ɗaya na interfere mun ce mu ba masu wannan abin ba ai dialogue shine the best method na zaman lafiya a duniya a sulhu da gwamnati gwamnati ma ita ma ta yi kokari ta kara kwazo don a samu zaman lafiya da domin gaske akwai damuwa irin sace sace mutane da ake a kasan nan abin ya zama abin tsoro Tijjani Abdulmumini da ke jagorantar bangaren matasa a kungiyar ya ce duk da akwai matsalar kuncin rayuwa a Najeriya amma in aka yi la'akari da yadda fitina kan durkusar da kasa barin fituna na fiton ya fi ala. A Middle East in ka duba ya kawo rashin zaman lafiya har yau mutanen nan har yanzu ba su zaman lafiya saboda irin wannan zanga-zangan da suka ta da shi. Kasan Najeriya kuwa rika Najeriya ya wuce kai magana. rika nan da ciki ana da rika fiye da sama da ɗari biyu da hamsin kuma bayan haka nan addinai kuma iri-iri. To idan ka zo ka fara yanzu ka da wada ka fara da ka gama. haka ne idan aka ce za yi hakan nan ku hakikan na gaskiya za kawo rashin zaman lafiya kuma zai kawo kashe-kashe na matuƙa shi yasa muka ce to mu dai kan bara mu iya ba mu gan irin wannan abin zai kawo rabin kan ƙasa Najeriya kuma wanda suke kuma ba abin da muke so ba kenan ba. An samu labarin a lagos an so gudanar da zanga-zangar inda 'yan sanda suka jefa yaƙi mai sa kwalla da kuma kama wasu mutane. Madugun zanga-zangar juyin juya halin Omoyele Sowore mawallafin jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters na hannun 'yan sandan farin kaya DSS. Magoya bayan Sowore sun garzaya hukumar kare hakkin 'yan adam da ke nan Abuja inda suka nemi a sake shi da nuna suna da 'yancin bayyana ra'ayinsu. We also have intelligence that compromised Nigerians have been paid to attack us at the Unity Fountain or any location Hakanan sun yi zargin an so murkushe su da dai sun yi yunkurin isa dandalin bayyana ra'ayi na Unity, inda 'yan sanda suka taru a bigiran don daƙile masu son zanga-zangar ta jinin gwamnati, duk da dai ana tafka ruwan sama a lokacin. Nasiru Adamaili kayan madar Amurka daga Abuja, Najeriya. 一起吗？